Assalamu alaikum masu mu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna bararoji marubuci marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, Wata aka fi sani da mai dambu, wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Baki iya bada hakuri haƙuri ba ne? Ka yi haƙuri. Na faɗa tare da barin ɗakin Bin bayanta ya yi da ido tare da taɓe baki. Munari, akwai ji da kai. Haƙurin ma a ƙasaice aka ba da shi. Dafe ƙirjin shi yana faɗin, wannan yarinyar duk ranar da ta ga girmana, na shiga uku. Baka shiga uku ba ɗan iska, ugun kawai na gaya maka a shirye suke. Ka auna min a shariya. Ina kuma da macen da take gabanka, yarinyar sai ka ci. Wallahi ka faɗi surar matata. sai na ci mutuncin mutuncinka billahi azim. Ya faɗa, ƙoƙarin cire kayansa zai su da da ɗan ba'ari, kwantar da hankalinka. Wallahi ba da manufa ba, a kan me zan faɗi wani abu, ai ko lokacin tana mata maza ma, ban ga girman ta ba sai yau da aka saka. Cire takalmin shi ya tare da jifar da shi yana faɗin, ka tsaya mana don uban ka nuna maka rashin arziki, mahayan mata kawai. Kai kan ranar Kai kuwa ranar da aka ɗaura maka aure, billahi azim sai mun kai ka turu. Daga waje ya ce mishi, Ina yarda ba laifina ba ne laifin. Laifinsu ne, kai kuma ina da yaƙini duk ranar da aka yi maka sai ka gama sai ka kwana goma kana hauka. Ɗan ba'are a gali za mu haɗu dai, na gaya maka rashin mutunci zan nuna maka, ba ni da daraja. Haka ya shiryo tare da fitowa yana hararar su kusan dukkaninsu abokai ne na famili. Wato suna ganin suka kwashe da dariya tare da cewa Hamma Mohan. Suka kira sunan kamar yadda Maimunari take kiran shi. Cikin nutsuwa da wani irin sanyi gaba tare da nufar inda ake taron. Lokacin da muka fito ya kai ni inda aka tanadar domin mutane su zauna. Bayan tafiyar shi dai ga Jalila tana zuwa kawai ta watsa min ruwa a jikina. Allah ya sa akan jaket ɗin ta zuba sai da na bari za ta wuce kawai na saka mata ƙafa. Faɗuwa ta yi sosai kamar yarinya ƙarama. Miƙewa ta yi yana kallo na tare da nufoni. Ni ma na miƙe. Take na taka jelar gown ɗin tare da kallonta. Idan kika sake kika yi wani shirme, zan ja takalmina, kuma zai yaga kayan jikinki. Ba zuwanku ne ba, don haka wuce, babu ruwana da ke. A hankali na ɗaga ƙafata kan jelar gawun ɗin, babu musu ta wuce, jikinta yana mugun sanyi. Sannan na koma na zauna. A hankali, wurin ya shiga cika. Manyan mutane da gwamnatin ƙasa suna shigowa. A hankali idanuna ya kai kan Abi, lokacin da yake gaisawa da manyan mutane. Sannan na ciro wayata na tura mishi saƙon, Abi ka yi kyau cikin sut. Duba wayar ya tare da juyawa yana nema na, ɗago mishi hannu na ina murmushin jin daɗi. Ta kowa ya har inda nake zauna, kin yi kyau, na gode sosai. Na faɗa ina risinawa, taso mu je na gabatar da ke a gurin mutane. To na ce mishi, daidai isowar mahaifiyar Hanan tare da Hanan tana riƙe da hannun mahaifiyarta, sanye da wani masifaffen gown royal blue, sanye da white gown kan nan babu mayafi balle ɗan kwali. Ganin kishi zai sa ni na kauce hanya ne maza na ɗauke kaina. Rada barin gurin baki ɗaya. Na nufi wani guri na zauna ina jin ƙwalla na zubar min ina jin an fara faɗin ga Mohan nan. Lokacin da suka saka gidan sojojin ƙasar tare da taken sojojin ƙasar kafin aka fara gabatar da manyan mutanen da suka halarci taron. Bayan babban chief imam ya gabatar da addu'o'i sannan ya saka wa baikon albarka. Kafin MC ɗin ya bayyana wasu abubuwan da suke danganci Mohan a ƙaton majigi tare da cewa Muna buƙatar Khalil Ibrahim ɗan Ba'are ya zo ya gabatar mana da wannan bayanin a kan Major General Mohan. A hankali ya fito bayan ya gaida iyaye da ‘yan uwa sannan ya ce, Muhammad Mamman Nasir Muhammad Agali wanda muka fi sani da Mohan. Yadda yake bayanin abubuwan ci gaban da ya ƙaru sosai da Mohan da abubuwa, sannan ya mai da abun maganar. Na aka saka kiɗan taushi wato cool music kafin aka kira Mohan da Hanan. Iyaye saka saka musu albarka tare da bayanin yanzu za a yi baikon tare da musayar zabba. Ina ganin haka na cire jaket ɗin na ajiye musu a gurin sannan na juya. Kafin a yi musayar zobe don Allah a bani minti biyar kacal. Ya faɗa yana kallon ɗan ba'ari, Khalil taho min da ita. Nema na ya shiga yi kafin ya hango ina ƙoƙarin barin gurin cikin sauri ya taho tare da riƙo Cikin ƙarfin hali da danne kukar da ya taso min na juya, yana kiran ki. A hankali na juya tare da bin bayan shi, muna isa kuwa. Hasken wutar da aka saka a wurin da na kyamaras ya cika fuskata. Tun kafin na isa gaban hanayen ya gama faduwa. Ami, ina mai baki haƙuri da abin da zan yi amma iyakar gaskiya ce daga zuciyata. Maimunari ita ce zaɓina amma duk da haka zan amshi Hanan a matsayin zaɓinki. A hankali ya tako cikin wani irin izza da mulki uwa uba kwarjini da isar shi tana ƙara bayyana akan kan fuskar shi. Yana zuwa ya zuba gwiwar shi ɗaya a ƙasa ɗaya. Ɗaya a ƙasa, za ki aure ni? A hankali ya mika min hannun shi tare da ɗan ƙaramin akwatin da Hadir ya miƙa mishi. Ina son ki sosai, ina ƙaunar ki. Zan so ki da dukkan numfashina, ba zan taɓa barin ki ki yi kuka ba, da dukkan ƙarfina. Zan kare ki da dukkan rayuwata, Maimun. Zan ba zan ririta al'amarinki fiye da kowa. Zan yi dariya da dariyarki, zan yi kuka da kukanki. Ni ina son ki da dukkan rayuwata, ina son ki da dukkan zuciyata. Maimunadi, ina son ki, ina roƙon ki da ki aure ni. Fasali ya ja tare da kallon mahaifiyar shi sannan ya taka har gabanta ya ce mata, Ammi, idan ina tare da ke mantawa nake da ita, idan ina tare da ita tunawa nake da ke, saboda babu mace da ta cancanci na ɗaga darajarta sama da ke sannan na ci gaba da cewa Sannan ya ci gaba da cewa cikin Faransa tare da komawa gaban Maimunari, zan ɗaga darajarki da ƙimarki a gaban kowaye, zan ririta al'amarinki a gaban kowaye, zan girmama ki na girmama danginki matuka za ki zauna da ni. A hankali ya miƙa min hannu tare da kallona, baki ɗaya jama'ar gurin tafi suke mishi, saboda yadda yake amayar da soyayyarsa kamar wanda aka saka wa wani abu. Idan ka ce ya ji ya latifa da jikinta yake rawa, ba ta ƙaunar ta ɓata komi. Amma tabbas idan ranta ya kai dubu ya ɓaci sosai domin har duhu-duhu take gani. Maimunari ga na a gabanki, ga jama'a a zagaye da mu. Maimunari ina ƙaunar ganinki cikin farin ciki, farin ciki da ba na na saka miki. Wani irin kuka nake mara sauti ina kallon shi tare da miƙa mishi hannun nawa a hankali ya riƙe tare da saka min zoben ɗanyen zinare wanda aka saka mishi dutse mai daraja a kan shi na lu'u-lu'u. Tafi gurin ya ɗauka ina kuka tare da kallon shi miƙa min ƙaramin akwati ɗan ba'are ya yi. Na cire zoben azurfa har da agogon shi. An ɗaura an ɗaura mishi madubin dutse mai daraja. Haka na cire zoben na saka mishi. Kwalla na zubo min sannan na cire agogon na saka mishi. Tare da kifa kaina ga gefen hannun shi ina kuka. A hankali ya taka har gaban Hanan ya ɗauki zoben da aka tanadar domin ya saka mata. Ya riƙo hannunta ya saka mata. Ƙarfin hali take kawai amma ta gama firgita, ba ta cikin hayyacinta. Kallon zoben take jikinta har rawa yake, Daga abin da ya buƙata ba ita ya bawa ba, wa waccan ƙasƙantacciyar ya bawa. Hatta kayan da ta saka ita ce ta zaɓi na jikinta amma daga baya ta tura mishi kalar jan ya ƙi kula ta. Ita da kanta ta zaɓi jan bracelet diamond amma ai ga ta gani a jikin mai munari. Kallon uwarta ta yi hawaye na tsinkewa daga idanunta da ƙyar ta samu ta bar gurin ba ita ɗaya ba hatta Hajiya Latifa da take jin kamar ya cire zuciyarta kamar a cire zuciyarta ta huta kallon mu tana ƙara jin tsana da baƙin ciki kamar ta shiga filin ta yi ta dukan Mohan da Maimuna a hankali aka saka kiɗa mara sauti don haka ya ci gaba da cewa a lokacin da duniya ta manta da alkhairi na da aikin da na yi don ƙasata da al'ummata sai Allah ya bani Khalil Ibrahim ɗan ba'ari a kusa da ni Sannan ya haɗa ni da munafukai a kusa da ni wanda da su ake da su ake kashe ni kullum. Sai ga shi Allah ya kawo mu matar da ban taɓa zaton zan same ta cikin sauƙi ba. Sai gashi ta shigo rayuwata bayan irin baƙar wahalar da ta sha a gurin wasu, bayan baƙar azabar da ta sha a hannuna. Maimunari ta yi faman jinya da ni ta bauta min sama da yadda na sama da yadda na wa jikina. Ammi ta yi kin manta da ni amma ita saboda ni sai da aka shaƙa mata kocin. Ya kura min ido ganin ina kuka sosai kafin ya ci gaba da cewa sai da ta yi wata ɗaya a kwance, sakamakon taɓa mata huhu da yi. Duk sabida ni, ko makaranta ta nufa ba ta zama sabida ni, a kan lokaci za ta dawo. In tai ta nema, ita ta ta nema min magani lokacin da iyayena suka manta da ni, lokacin da kowa ya manta da rayuwar da nake sai Khalil da ita. Suka fahimci ina buƙatar na rayu. Maimun, na gode sosai, don Allah karki juya min baya. Ya faɗa bayan ya taho gabana yana goge min fuska. Da yawa masu son aurena sai da na samu lafiya suke su a kaina. Amma ke da Amma ke da a lokacin aka nemi aurenki, na yi imani za ki amince. Na san da hakan za ki yarda da aurena ba tare da jin ina cikin hauka ba. Za ki zauna da ni ba tare da ƙyanƙyami ba. Duk wacce za ta zauna da ni ta nuna min ƙauna bayan ke ce, ga Mohan a gabanki, ga Mohan baya tare da wata matsayi ko muƙami, ga Mohan a gabanki. Shi ba kowa ba ne, ga Mohan a gabanki ba don kowa ba ne, ba kowa ba ne, don Allah ki aure ni. Ya kuma dukawa wani irin kuka ne ya kwace min tare da miƙa mishi hannu. Ya miƙe, a hankali na tsaya a gaban shi, na amince. Sakowa ya yi tare da riƙe hannuna yana kallon yadda nake kuka. Kanshi ya kai daidai kunnena. Na gode. Hanan kam sulalewa ta yi ta bar gidan da motarsa tana wani irin kuka. Ba tare da ta kalli gabanta ba ta daki wata mota. Ai kuwa na bayanta da yake bin ta ya da ta. Ƙarshe dai can motar ya hantsila. Aka shiga ƙoƙarin ganin an ceto rayuwarta. aka ci gaba da shagali mutane na bani kyaututtuka wanda shi ke taya ni riƙewa. Mahaifiyar Hanan da mahaifinta suka fita, sannan Ammi ta bi bayansu. Ba a tashi a gurin ba sai karfe bakwai saura aka tashi. Wasu suka wuce masallaci ni kuma muka wuce cikin faɗin shi. A nan muka yi sallah tare da cin abinci, muna idarwa sai gashi. Tashi mu je na ajiye ki za mu wuce asibiti. Lafiya? Na tambaye shi a tsorace. Waccan mahaukaciyar yarinyar ce ta hatsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu je na ganta. A'a, mu je na kai ku gida kawai. Har muka fito bayan ya cire jaket ɗin su ɗin shi ya ɗaura mun sannan muka fito da kyaututtukan da na samu. Muka rufe gidan. Ko da muka isa babu wanda ya yi dogon magana kasancewar mahaifiyarsa tana ta kiran shi. Sai da ya kwashe mun kayana tsaf sannan ya kai mun ciki. Ya fito zai tafi na ce mishi na gode. Hanisu ya zuba a aljihun wandon shi. Godiya kawai. Na zata zan samu ko da fek ne a goshina. Sun kuyar da kai ne tare da Da kai bakina na sumbaci daidai saitin zuciyarshi sannan na juya da gudu. Ina tattare gown ɗin jikina. Rike ni ya tare da kayanin shi duka biyu. Ya janyo ni gaban shi duk da ina da tsayi amma Mohan kamar mashi yake domin yana dawo da ni gaban shi da ɗaga ni na sumbaci goshinsa. Wallahi a tunanina A tunanina bakin shi zan sumbata sai gashi na kare da goshinsa a hankali ya dire ni ki kular min da kanki. Gyada mishi kai ne sannan na tsaya sai da ya tafi kafin na shiga cikin gidan. Wato asibitin kuwa wata shegiyar bala'i ake domin Hajiya Karima shaƙi Hajiya Latifa ta tana kuka. Wallahi ba zan yarda ba. Idan yarinya ta ta mutu sai na kashe kowa har da ke. Banda rashin girman da kika nuna wa yaranki. A ce kamar ki har Mohan zai ajiye wacce zai zaɓa ba ki gaya min ba. Ya saka mata abubuwa masu tsada. Sai da nan na ta kifa mata mari tare da cewa i eh, ya zaɓe ta. Yarinyar da bata kyamace shi ba lokacin da yake lalurar hauka, ita ce bata dace da shi ba. Yarinyar da ta yi sanadiyyar samun lafiyar shi, wallahi ban da wannan shirman. Da zan ga iyayenta a daren yau, za a ɗaura musu aure da Muhammadu. Na ga ta ƙarshen haukarku, mahaukatan banza. Ai wallahi idan Muhammadu bai auri yarinyar nan ba, sunan shi butudu. domin duk wacce za ta sadaukar da rayuwarta da karatun da saboda Muhammad ba ƙaramar son shi take ba, don haka kar na ji kar na gani. Matukar ba daga yarinyar za a samu matsala ba, wallahi ban yafe muku ba duk wanda ya kuskura ya raba wannan haɗu. Ko ya shiga tsakanin su Allah ya isa ban yafe mishi ba, Ubangiji ya kawo rabon da zai kashe shi har lahira. Ta faɗa bayan ta zauna tana yaki, a hankali ya shigo ya same su sun yi jugum-jugum. Zama ya kusa da nan na? Ka mai da Maimuna ni na kai ta, ka ji tsoron Allah in dai za juya mata baya tun wuri ka rabu da ita dan Allah. rike hannun ta yi tare da cewa Nana, wallahi ban taɓa jin a raina zan juya mata baya ba. Ban neme ta dan na wulaƙanta da ba, asali ma ina mata wani irin ƙauna ce mara algus. Nana, me riba ta idan na wulaƙanta ta? Ina son Maimuna. rike hannunta ta yi tare da cewa Allah ya maka albarka. Daidai fitowar likitoci, A yadda suka yi bayani babu wani abun da ya faru da Hanan buguwa ce kawai ta yi a sabida sabida ta saka seatbelt ta saka seatbelt sai dai damuwar da yake damunta. Mohan na jin aka yi musu salama tare da Nana suka bar asibitin. Khalil da ya kawo mahaifiyar shi nan ya same su ana ƙulla shari domin har sun kuma ɗinkewa amma suka yi kamar ba su ji su ba. Bayan tafiyarsu suka shiga tattaunawa da Gajiya Latifa har maman Hanan a jikinta suka kwana. gari tana farkawa tai ta kuka tana kiran Mohan. Yana bacci aka kira shi babu yadda ya iya haka ya taso ya zo. Tana ganin shi ta miƙa mishi hannu. Ƙarasawa ya yi riƙe hannunta haka ta yi ta sauke ajiyar zuciya. Ƙarshe don iskanci a jikin shi ta yi barci. Iyayen kamar su zuba ruwa a ƙasa su sha. Da gangan suka samu likita tare da cewa kar ya sallama Hanan bayan an tuna mishi kuɗi mai shegen yawa. Tun daga ranar da ya dawo da ni sai da muka yi kwana biyar bai kira ni ba. Bai neme ni ba, idan na kira shi zai ce min na yi haƙuri yana busy. Ƙarshe dai na tafi asibitin da kaina bayan na yi mata siyayyar kayan masarufi. Ina shiga ward ɗin na sami iyayen a tsaye suna na suka miƙe. Allah cikin ikon shi sai ga sai ga Abu ya zo duba ta shi ne suka mai da ƙudurinsu. Cikin sanyin jiki na gaishe su sannan na shiga ɗakin. Na same shi zaune ta zuba mishi ƙafafunta yana karanta mata story book. Wani irin sanyi jiki na yi a karo na biyu. Hanan, ya jikinki? Banza tai min. Ba na son damuwa, kada ki ji tana tambayar ki ba. Ba ki ji tana tambayar ki ba, da sauƙi, ta faɗa tare da hararata. Ture ƙafar ta yi tare da ja kujera na zauna, shigowar abu ya sa ni miƙewa. Na kuma gaishe shi, ya iyayenki suna lafiya, masha Allah. Hanan, ya jikinki? Da sauƙi abu. To Allah ya kawo sauƙi, zan koma. MG ofis kai na jiran ka fa. Na yi haƙuri na ga kamar baka fahimci hakan ba don haka gobe ka shiga ofis akwai aiki sun yi wa Khalil yawa. To masu sauraro a nan za dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da yi mai gabatar muku Maman al'ami